آه، أنا بشكي مسند الإمام أحمد بن حنبلي أشكي مسند عبد الله بن عمرو بن عاص زعم تاسي قبر في ندبو شدة لتري شدة دا أربعين دبير هكذا نعم فبسم طيب، الله وعلا نعم قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان ومسعر عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي العباس عن عبد الله بن أم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله تعالى عليه وسلم ياتي أفضل الصوم صوم أخي داود ما في فلل أزمي ذاك نافلة وتشيني أزم وانا النبي داود نعم كان يصوم يوما يا كسنتي ينا أزمي يوم ويفطر يوما وبس يهوتا نعم جيب سيتوكا ولا يفر إذا لاقى ولا يفر إذا لاقى بايا قدوة إذا يقام دا أبو كان غابا نعم. هذا إذا أنجي وياكي بايا قدوة نعم نعم قال حدثنا نعم. نعم قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا وكيع قال حدثني همام عن قتادة عن يزيد بن عبد الله عن عبد الله بن عم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Wanda Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce, Man ƙara al-Qur'ana fi a min salafin. Duk wanda ya karance ƙur'ani a ƙasa da kwana uku. Lam ya To ba zai fahimce shi ba zai ilimi da abin da yake cikinsa ba. Wannan ana nufin ga wanda bai ilimin ba ke. Ga wanda shi kuma ya riga ya yi ilimin wannan wani abu ne daban. An gane ko? Usman ɗan Affan duk dare yana karanci ƙur'ani. Imam Bukhari da Azumi tsakanin sallah da sallah yana yin sauka. an gane kuma sai zama cewa imam nawawi rahimahullah wanda ya rasu ɗari a cikin littafin sana a tibiyani fi adabi da ƙoran ya kawo babi wanda magabata yadda suke zagewa da karatun ƙur'ani da yawa hmm. wani a kwana uku yana sauka wani a sati wani a sauransu wanda zai karanta qur'ani fi aqalli min salas a kasa da kwana uku lam yafqahu ma'ana ba zai fahimci shi ba ka wanda yake sababbi ko mafari wanda yake farar yayin zai fara amma na tuni ya yi ilimi da qur'ani da sauransu wannan sai dai na ba ta an gani amma yankin samu ne karatun ya zama wato mudabbar ana bin bayansa hmm. karatu na fahimta. Ware, na. قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا وكيع قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم عن خالد بن معدان عن زبير بن نفير عن عبد الله بن أم قال وعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم هل سلم يا جني إن عبد الله بن عمر عن نعم وعلي ثياب معصفرة أذكينا أكوى ونتفافي معصفر نعم فقال wato wanda yake da turaren mu'asfar ko wanda yake akwai alhariri a jikinsa na'am eh fa alqiha sai ce je ka cire shi fa innaha thiyabul kuffar cire ka yar domin wannan tufafin kafirai ne قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا يزيد قال حدثني حدثنا حمام عن منصور عن سالم بن أبي, أبي الجعد عن جابان عن عبد الله بن أم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال la yadkhulul jannata mannanun manzon sallallahu ce mai gori ba zai shiga aljanna ba mannan wala mudi kuma la ma mannan wala adha almannu shine gori wannan ke wala da wanda ya mutu yana shan giya gane ma'ana har ya mutu bai tuba ba hmm. na'am قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا يزيد نعم قال أخبرنا العوام قال حدثني أسود بن مسعود عن حنظلة بن خويلد العنبري قال بينما أنا عند معاوية a wani lokaci ina wajen mu'awiyya dan abu sufiyan Allah ya kara masa yadda na'am idza'ahu rajulan sai wata mazaje biyu suka zo mu'awiyya na'am yahtasimani fi ra'si am ammar wato suna rigima kan wato kisan ammar na'am ya ƙulu kullu wahidin min huma kowane ɗaya daga cikin yana cewa ana tuhu. ni na kashe shi fa abdullahi bin amr ya abdullahi bin amr an asa yace li yatib bihi ahadukuma nafsan li sahibi na'am li yatib bihi nafsan li sahibi yanzu kenan ku ɗayan ku zai ji daɗi ya kashe ɗan uwansa hmm. an gane na'am ɗayan ku zuciya ɗan uwan ku za ta daɗi ya kashe ɗan uwansa hmm. kisan ammar ai ba kafiri ba na'am an gane na'am fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi ya yaqulu domin ni na ji annabi yana cewa yana cewa na'am taqtuluhu al-fi'atu al-baghiya duk ma wanda ya kashe shi to jama'a ce zalima muguwa na'am gane ya zaka dinga kashe ammar na'am an gane na'am eh. Ƙwala Mu'awiya. Wannan hadisi bayan ne ya gabata. cewa. Kama baluka ma'ana ma'ana. To, kama baluka ma'ana. Ina ruwanka da mu. Ƙwala. Sai ce. abi shakani ila Rasulillahi sallallahu alaihi Baba na ya kai ni ƙara wajen annabi sallam. Fa Sai ce. a ba kama da mahayyan. Kaga. kabi babanka mutuƙar yana rai. Na wala ta'asihi. Karka wato na'am fa ana ma'akum wa lastu uqatil ni ina tare da ku wa lastu uqatil amma ba zan yaki nan ba gaba daya so yake ce masa me ya shafe ka da mu kamar yana so ya ce masa wannan hadisin ka kiyaye shi daga wajen manzon Allah sallallahu ma'ana wani irin tabbaci zaka ba mu ma ka hankalci wannan hadisin daga wajen manzon Allah yake to ni na tsinci kaina na zo wajen babana da ni da manzan na zo wajen annabi da babana ya ci kafa babanka hmm. to ana ganin in yaro ya faɗi wannan har yaro ya kiyaye wannan tabbas ya zai iya rike karatu a kwakwalwarsa ina ba ta gane kan sabai idan za su kawo kafin rigingimin nan wannan ya faru bayan kishin dina usman abubuwa suka ci tahowa to anan idan ka zo ka ce da in ka ce manzo ya ci nan da na ake karba لم يكونوا يسألون عن الاسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سووا لنا رجالكم نعم. ينذروا إلى أهل السنة ويأخذوا حديثه يخذوا وينذروا إلى أهل السنة فلا يأخذوا حديثه أنقاني؟ نعم. إذا اتهمتم الشيخ فحاسبوا بالسنين إذا كنا كونتو أكون وندير ويتو كما سيسابي لشيكرو أو تشيكر يجي شيكر السنوة أنقاني أبو حميد الساعدي تعطلت مجة مجاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بئر na kiyaye wani tofin majina ko kaki da maza a tsara ya tofa shi a cikin wata rijiya wasu suna kawo wannan shaida don idan ya zanta da hadisi daga annabi salma a yadda eh wannan shi قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا يزيد قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن أبي الزبير عن أبي العباس مولى بني, بني, الديل عن عبد الله بن عمرو قال ذكر برسول الله صلى الله عليه وسلم رجال an gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta hiduna fil ibada wannan mazajen suna jagewa da wajen bautar Allah ta sallah ijtihadan shadida wato ana wato tsanani ko kace kokari wanda yake mai tsanani na'am fa qala sai an bi sallama yace tilka barawatul islam wannan ɗabi'ar musulunci ne an ce barawa ada kenan barawa wani ai al'ada musulunci ce sanda yake zafi mu ya ratsa jikin mutum ka ji kawai bari ma ya ƙetare iyaka wa shirlatuhu kuma da nishaɗinsa da ɗanɗanansa idan mutum yana jin daɗinsa a jiki sai su kai salama raka abubu ni goma goma zan koma yi Allah kuwa kullum eh. kullin barawatin shirla to ai a ɗabi'a kowace al'ada wani abu da ka saba da shi yana da nasa nishaɗin na'am wali kulli shirratin fatara idan mu kowane yana da lokacin kosawa na'am faman kanat fatratuhu ila iqtisadin wasu sunnatin duk wanda kosawarsa ta kai shi zuwa ga ya ɗauki abu matsakaici na'am ta kai shi zuwa ga yabi sunna na'am fali ummin mahu madalla da abin da yake na'am eh. wa man kanat fatratuhu ila al ma'asi wanda kuma kosa wata da gajiya wata ta tike da shi kan sabon Allah fadhalika alhali wannan shine halakakke na'am Allah ku gamsa hadisi na'am hadisi ne sai na'am قال حدثنا عبد الله يعني براوة عادة كده عادة شرة نشاط فترة تعب يعني وملل تعب وملل نعم قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني أبو الزبير المكي أنا فرقو فرقو أهل السنة لكن أنا ساتي أنا جن جادون ونن إنك بدي كبدي ونن براءة الإسراء وشرته an gane ko? wannan barawa ce nishadi ne kuma sau da yanzu lokacin kai kike jin abin na Allah Allah kake aba mala hmm. Allah Allah kake ka ji wani hadisi ka je ka haddace sau da an zo musu hmm. wallahi malam ka ka sa daki kanka ka ta hadda sau da an kai kotu ka ta zaro hadisi kan su suka samu ka dinga haddace karatu ai wallahi malam yan gugurmaya sau da ne rana guda kana kana idan da karatu sai ka je an zo daga zone an ce ana kiran ka a zone ko kuma ga takarda an kai ka ara to zai ce to duk abin da to a shi harkar nan ba za ka ce za ka ɗauko ba za ka haddace sun suka sa mutane suka ce haddar karatu aiki na'am na'am qala haddathana abdullahi qala haddathani abi qala haddathana yaqub قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني أبو الزبير المكي عن, أبي العباس مولى بني بني الديل عن عبد الله بن عمرو قال ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجال an gaya annabi sallallahu su mazaje yansabuna fil ibada su wai har wai cakewa suke yi su jingina ko su kama wata igiya dama mutum sai zai ɗora irin baka biyu ɗin nan hmm. sai ɗora igiya wani ya ce sallah ya ya fara gajiya sai rike ta hmm. dan kare ya faɗi na'am to an ga annabi sallallahu fa abin da suke na'am yansabuna fil ibadati min ashabihi ma'ana suna rike wani wato wani mariki ko suna jingina da wani abin jinginan idan suna idan suna ibada na'am nasaban shadida wato za ka iya cewa wani abu wanda ke mai tsanani ko mai karfi na'am ko da shi sai ce fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce tilka barawatul islam wannan ai dabi'ar musulunci ce da Allah da da kuma nishadin sa wali kulli barawati shirratun to shi kuma kowane abu da yake da al'ada an gane da wata ɗabi'a hmm. yana da nata nishadi. wali kulli shirratun fatara shi ma duk wani abu wanda yake mai nishadi yana da lokacin kosawa ma'ana hmm. shi sa malam a masallaci ku yi wa mutane sallah matsakaiciya don harka nan ba yau za a gama ta ba hmm. ba kuma gobe za a gama ta za a yi zai tutur har a mutuwa abu da ka hata ya ce kalike har zuwa mutuwa to duk abin da za a ɗauka ko a ɗabi'ance ne a yayin zamantakewa ka ɗauki addinin da zafi duk ma wanda ya ɗauka da zafi sai ya daina na'am an gane ko duk abin halakar mutum na tsi'un kaga a yi misali cewa masu ƙetare iyaka sun halaka shi ba wani abu na ƙetare iyaka ba ma'ana ka shallake abin da aka ce ma amma ka tsaya inda aka gaya maka inda aka tsaye da kai za ga cewa kai ba ma addini da ya sauki sama da addinin mazan Allah sallallahu alaihi wasallam hmm. kam sunnarsa ga ba takura ba gajiya wani mutum sai ga bambancin da yin da barin kamar dan kadan ne tazara kadan ce na na faman kanat fatratu ila alkitabi was kaji ko hmm. duk wanda ƙosawarsa da gajiyawarsa ta kai shi zuwa ga riko da littafin Allah da sunar manzan Allah sallam fali ummin mahu ma dalla da shi ga fani in mahi fali ummin mahu da ana faɗa haka ma'ana ma dalla da shi ma dalla da abin da yake ومن كانت فترته إلى المعاصي إلى معاصي الله duk wanda kuma kosa wata ta kai shi ya cike akan saba ma Allah zalikal halik zalikal halik shine halaka na'am قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا يزيد قال أخبرنا الحريز قال حدثنا حبان الشرعبي الشرعبي عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر أنا كم منبر ارحموا ترحموا irhamu ku tausasa turhamu kuma sai a ji kanku ku taimaka kuma sai a taimake ku ma'ana ku taimaki bayi kuma sai Allah taimake ku na'am wa ghafiru yughfar lakum wa ghafiru ku yi yafiya kuma sai Allah ya yafe muku na'am wailul li aqma'il qawli kun azaba ya tabbata ga masu yin kwaɗayi an gane ko ga masu faɗayin faɗan magana don kwaɗayi an gane ko don kwaɗayin wani abu na wajen mutane ah. hmm. wailun lil na? wani musir bisad bisad ne ko azaba ta tabbata ga masu ha'inci ga masu cushe asalin wannan musir ko masu zarmewa a cikin zalibi allazina yusirruna ala ma fa'alu su suke zarmewa a cikin abin da suka aikata na saban Allah an ce musu wa'azi ka bari gobe sai ci gaba نعم. تبقى الآن نعم. من القرآن يجيت مكة ولم يفروا دم صاد تكون سيما هذا بس الزرمي وبس الزرتشوا شو أبو نفعل هم نعم. يعلمون قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا هاشم يعني ابن القاسم قال حدثنا حريز قال حدثنا حبان بن زيد زي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول نجم ان الله هنا كم هنا تشوى ذكر معناه إيه، نعم. قال حدثنا عبد الله قال حدثني ابي قال حدثنا يزيد قال حدثنا نافع بن عمر عن بشر بن عاصم بن سفيان عن أبيه عن عبد الله بن أمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يعلم نافع أنه قال إن الله عز وجل يبغض البليغ Allah maɗauki sarki yana kyamata ko yana kin albaligh mai ketare iyaka min ar-rijali a cikin mazaji allazi yatakhallalu bi lisanihi kama takhallalu al-baqiratu bi lisaniha kaga wato sai ke cewa wanda yake yin kamar mukakale da harshensa an gane ko kamar yadda kamar ka ce wato ya ka ita kamar wata dabba take yin tiƙa hmm. da haƙoranta ko da harshenta ka san wato mutum wani ga ce mutum da yake da kokarin kakal a magana ba kyau haramun ne shi ta ce wani hadisi almuta shaddiqun an gane ko almuta shaddiqun ya ambace su dan da ce wato albaligh mai albalagh albaligh an gane ko wato shi tutun hadd Almukhalatu في الشيء كتر إياك السكر wannan kenan na'am wala hadathana abdullahi qala hadathana al-baqira yani idan mutum idan dabba ta gama cin abinci ba zai ta gama wata ba shikenan ba sai kuma ta zo sai ta dinga dawo da na cikin tana taunawa tana mai da shi tana tauna to me fa'ida haka wannan misali ne annabi sallallahu ya buga kai magana ka kawai za a gani an gane ko amma kamar in kana hudu ba ba laifi bane kai amma amma kare zama wato taklufa ne ka zo ka ɗora kanka abin da lalle kai sai ka abin nan sai ka yi kafiya ko sai ka yi wani abu a'a to da ta ma kakar zai eh sai maka <laughs> an gani na'am قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا يزيد قال أخبرنا مسعر عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو قال ja'a rajulun ila annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yasta'dhinuhu fil jihad yana neman izinin ce ba shi dama ya je jihadi fa qala sai manzon Allah sai ya ce hayyun walidak iyayenka suna raye qala na'am yace suna raye qala fa fihi ma fajahid kaje kai jihadi akan yi musu da'a na'am yanzu shi sa imam suyuti rahimahullah da ya tashi ta'arifin waka yana faɗan definition na waka sai ce kalamun muqaffan mawzunun biƙafdi sai sa kalmar wa biƙafdi kalamun muqaffan mawzunun biƙafdi zance ne mai ƙafiya da yake ƙarewa da wani harafi ɗaya mazunun wanda yake akan wani ma'auni sananni biƙafdin kuma wanda mai yinsa sa waka yake nufi yayi wannan kalmar bi kafdin din ya fitar da manzan Allah sallam daga da'irar mawaka don wani lokacin maganganun annabi sallam daga suna karewa to shi annabi sallam hmm. haka Allah ya halice shi hakimi hmm. an gane ko hmm. ba wai kawai tashadduq bane ko tamalluq akala ne sai yayi ah. a shi ba ba ba an gane ko sai ce dole sai an sa wannan Allah ce ma allamna shi'ra wa ma yanbaghi la ba mu da shi waka ba bai dace kuma yi waka ba na ba ta an gani wa shu'ara yatbi'uhum al kaga ayin sai nan ba waka yi ba an gane ko zai ce ana kullu shay'in ma khana Allah batilu wa kullu na'imin la mahalata za'ilu ko da ba baitin sa bane na wani ne an gane to me yake cewa anan nabiyyu la kadib an ibn abd al-muttalib an wannan ya zo ne afwan an gane min gairi ta'idadin kawai haka annabi sallam aka wato yace utitu jawami'ul kalim an bani tarin kalmomi da kalmomi na'am قال حدثنا عبد الله قال حدثني ابي قال حدثنا يزيد وعفان قال يزيد اخبرنا وقال عفان حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن شعيب بن عبد الله بن عمرو عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم صم يوما ولك عشرة كي أذن يني إذا أباك لا دين وتقتم قتل الحكومة الحسن بن عمش بعشر أمثاله من جاء بن حسن وله عشر أمثاله نعم قلت زدني ya annabi Allah ƙara min sama da ɗaya dai na'am qala sai ce sum yawmaini wa laka tis'a yi azumin kwana biyu kana da tara qultu zidni aramu qala sai ce sum salatatan wa laka Ka yi guda uku za a baka ladan takwas <laughs> to kawai kenan shi yasa zama duk wata ka yi azumi uku an gane ko duk ah. wata kai azumi mun karanta da ku cikin sun nisa'i wani ne hmm. ba kuma ba na khairul huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam annabi sallam yayi ya gaya ma ya faɗa cikin sun nisa'i mu kuma ta nan bana gaya maka abin da ya fi wannan ba hmm. kai azumin ayyamul bayt kaga ayyamul bayt sha uku sha hudu sha biyar na kowane wata kaga shikenan za a da abin da ake nufi قال حدثنا عبد الله قال عبد الله بن مسعود كمان ديك تشيل تفن سنن الاقتصاد بالسنه خير من الاجتهاد بالبدعه كتقيت aikinka akan sunnar manzon Allah sallallahu duk kankanta aikin ko da ya karanta a wajenka shi fa alkhairi da ka dage ke ta kokari akan bid'a an gani قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا يزيد قال أخبرنا همام عن قتادة أن يزيد بن عبد الله بن الشخيل عن عبد الله بن عمرو نعم عن عبد الله بن عمرو قال قلت يا رسول الله في كم أقرأ القرآن أقوانا نوي كما تنجم كرن شي قرآني بك قال اقرأه في كل شهر قوة وتا دوتا كيسوكا نعم. قال sai ci in inni aqwa an ala aksar min zalik ina da dama in yi sama da haka ya annabin Allah qala sai ci iqra'u fi ishirin. to ka karanta shi a kwana 25 da zai fi وتروى كيف يقوم شريته نعم نعم قلت إني أقوى عن على أكثر من ذلك نعم ده ما في ذاك يعني قال اقرأ في إشعرين <laughs> كان أنت أقوى أنا إشعرين قال قلت إني أقوى على أكثر من ذلك نعم ده ما في ذاك يعني قال اقرأ في خمس عشرة شوك ka karanta أقوى أنا kwanan 15 نعم، قال قلت إني أقوى على أكثر من ذلك نعم ina da dama fiye da haka قال annabi في qala to karanta qur'ani a kwana goma hmm. qala qultu inni aqwa ala min hmm, dhalik ina da dama fiye da kai alibin Allah qala iqra fi sab'in to karanta shi a kwana bakwai qala qultu inni aqwa ala akthara min dhalik ina da dama fiye da haka قال لا يفقه لا يفقهه من يقرأه في أقل من ثلاث كان فهمت أي أنا زي فهمت قرآني وين دي كرنت أشكى سلكوانا أكو نعم inna anzalnahu qur'anan arabiyyan sai ce la'allakum ta'qiluna dan ku hankalci qur'ani dan ku bibiye shi dan ku fahimci ma'anarsa da kyau ku dandake shi na'am kina bin manufar saukar da qur'ani hmm. manufar saukar da qur'ani ba a wanke a sha ba a fahimci me Allah yake so a ciki me baya so subhanahu wa ta'ala hmm. na'am قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا يزيد قال أخبرنا فرج بن فضالة عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن رافع عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله صلى الله عليه وسلم ياتي إن الله حرم على أمتي الخمر الله يحرم توا الأمة شنجية والميسرة دتاتا والمزر والمزر ونسي مزر ko mizmar kayan kaɗe-kaɗe. Duk da cewa mizir wani lokacin shi ma nau'i ne na kayan maye. walkubata walkuba shi ma nau'i ne na caca walƙinnin walƙinni nau'i ne shi ma na caca da suke a wancan lokacin wa zada ni salatal witri sai ƙara mun sallah ta wutiri qala yazidu alqinnin albarabit ita an ta alqinnin ji mai ruwaya hmm. albarabit eh, shi wajen nau'i ne na caca قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا يزيد قال أخبرنا همام عن قتادة عن, عن, عن, عن ابن السيرين ومحمد بن عبيد عن عبد الله بن عمر قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تناك سنشي تارد من دان الله صلى الله عليه وسلم فجاء أبو بكر سيدنا أبو بكر فاستأذن سيني إذن شبه وجه فقال إذا وبشره بالجنة أبو بكر يشقوك أما كل ما تبشار يتشوى الجنة نعم ثم دع عمر يقبال شو عمر طان خطاب يتشوى فأذنا شمعين يمئذن شقوه وقال يعني بسلم يتشوى إذا وبشره بالجنة ما إذن يشقوك ما كل ما تبشار يتشوى الجنة ثم دع عثمان فاستأذن عثمان أعباني فاستعذنا سيء sai manzon Allah salamci idan lahu wa bashirhu bil janna ki masa izinin shigowa ku ce masa dan aljanna ne qala qultu sai na ce fa aina ana to ni kuma ina nake qala anta ma'a abika ki ake kana tare da babanka to shi yana wajen annabi sai ya ga tare ban aljanna shi ba ne sai ce to ni ko ina ina wanda ya yi kyan kai ko <laughs> يوه نعم قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا يزيد قال أخبرنا عماد بن سلمة عن ثابت an عن شعيب بن عبد الله بن أمر عن أبيه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل متكئا قط ban taba ganin annabi sallallahu yana cin abinci a kwance ko a kashin da da nake wala ya tawu aqibahu rajulan wala ya tawu aqibahu wato mutane biyu ba za su wato ba sa taka gadon bayansa ko ba sa bin sa a baya wato abin da ya faɗa a ɗabi'a annabi sallam idan yana tafiya kama a tsakiya ake A an gane ko mutane bi idan kai kaɗai ne haka za ka iya bin sa a baya amma idan kuka haɗu sai dai kai wannan yana dama wannan hanyar نعم a ƙibai shi. haƙibai yana jin gindin duniyarsa ko ka ce sawayensa قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا الشعبة عن عمرو بن دينار عن صهيب عن صهيب مولى بن عامر يحدث عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذبح عصفورا دون ينكت أو قتله في غير شيء cikin abin da ba abin da zai shi ba abin da zai yi da shi ka kama tsuntsu ka yanka qala amrun ahsibuhu yace ina zaton ya ce qala illa bi haqqihi in ba da haƙƙin sa ma'ana ya kama yanka dan ya ci an gane ko kuma an samu wani tsuntsun yana cutar da mutane sai samu dama akan sa na'am alahu Allahu anhu yawm al-qiyamah Allah ya tambaye shi akan wannan tsuntsun ranar al-qiyama ka kashe tsuntsun ranar kaza ga wajen kaza wala hadda نعم. قال حدثنا عبد الله قال حدثني نعم. أبي قال حدثنا حسن وعفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال نعم. عفان قال أخبرنا عمرو بن دينار عن صحيب عن صحيب الحزاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال الله صلى الله عليه وسلم يأتي من قتل عصفورا بغير حقه دون دين كشي تنسوا درجة هيك السبا سأله الله عنه يوم القيامة الله بيتمليش أكثر قيل يا رسول الله وما حقه ما حقه قال يذبحه ذبحا شنو ينكشي الولاقي wala ya akhudhu bi unuqihi fa yaqra abin da ake nufi haƙƙinsa shine ya yanka shi yankawa an gani sai ce mai wala ya akhudhu bi unuqihi fa yaqta'uhu wato kai kama wato wato ya ce zai cire kan ko kuma ya ce zai dafi wuyansa a yanka shi قال حدثنا عبد الله قال حدثني ابي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن ايوب سمعت القاسم بن ربيعة حدث عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن قتيل الخطأ شبه العمد yace wanda aka kashe shi a kuskure na'am amma kisan wanda yake shigo la'amdi yayi kama da kisan ganganci na'am an gane na'am ka san mun bayanin kisan nan kisa kala uku ne akwai kisan kuskure hmm. akwai kisan ganganci hmm. akwai kisa wanda ya kama da kisan ganganci to da kisan ganganci da kisan da ya kama da kisan ganganci duka hukuncin su daya an gane ko sai ce na'am fa inna qatil al-khamay shibih al-amdi wanda aka kashe shi da kuskure amma wanda ya kama da kisan ganganci qatilas sawbi aw al-asa kamar wanda aka kashe shi jumla ce tafsiriya hmm. aka kashe shi da bulala hmm. bulala in ta zama bulala da kyau za ta iya kisa kamar bulala da ake dukan doki ko na ko afa ko sanda a tambayi fulani hmm. na fihi mi'atun ha arba yi maka shaɗi yaushe za ka rama sanda ka ce burgima za ka tashi ai ba kamar iya motsi ba wani ya ce idan aka yi maka shaɗi aka yi maka sandan nan ɗaya to sai ka je ka yi jiya kawar ki za a ce kamar ka zo karama an gane? ci gaba fihi mi'atun to kaji abinda za a baya aka za a bada yatin na minha arba'una fi butuniha auladuha za a bada rakuma raƙumi guda ɗari. daga cikinsu za a bayar da masu ciki guda arba'in. ma'ana 'ya'yan suna cikinsu. ko masu ciki Ka ji ba raƙumi ɗari to amma kamfanin yawa kamfanin shinkafa kamfanin gero kamfanin dawa kamfanin sabulu da omo yaro ya miƙa hannu inji ya jaɗe masa hannu sun aiko shi da dubun shinkafa da dubu goma hannun mutum idan aka yanki ko inji ya kama rabin mutum ne raƙumi hamsin ne daga ciki za a samu guda ashirin cif su zama masu ciki idan yatsa ne wannan yatsin guda goma duk yatsa ɗaya ɗin nan daga cikin guda goma raƙumi biyar ne ai mun faɗa formula da muka baku a kan wannan idan gaba ƙwaya ɗaya ce in gaba gwaya ɗaya ce a jikin mutum to wannan addiya kamila cikakken diya za a biya kamar misali kai a ɗaya ne an gani da za a ce a ibad a kawar da kan a a ba rayuwa diya cikakkiya a'a ga kan amma ya zama wani irin kai ya zama shawara gizo wani duka aka yi a tsakiyar ka ya daina gane komai shi ma diya kamila idan gaba ta zama guda biyu ce nisfu diya hmm. idan gaba ta zama guda goma ce shine raƙumi biyar an gane ko hmm. raƙumi biyar wani shi lafiya shi mu قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي أن قتادة وحول السند وعبد الصمد قال حدثنا همام حدثنا قتادة عن شهر بن هوشب عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخمر إذا شربوها فجلدوه ita giya idan masu shan da suka sha ku musu bulala thumma idza sharibuha fajliduhum idan suka ƙara sha ku musu bulala thumma idza sharibuha fajliduhum idan suka ƙara sha ku musu bulala thumma idza sharibuha faqtuluhum idan suka ƙara kashe inda rabi'a na'am أكره أنه na hudu نعم نعم قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر فاطمة وعليا إذا أخذ مضاجعه مضاجعهما من ذا أن السلم يقوم سيدنا علي نعم سيدتنا فاطمة cewa idan idan aka za ko na'am mabadi'ihima na'am idan suka je wajen kwanciyar su da daddare fi tasbihi wa tahmidi wa takbir amin sanin yace su dinga tasbihi subhanallah alhamdulillah Allahu akbar na'am la yadri adha'un ayyuha 34 shi adha mai ruwaya ce bai sani ba wace ce za a dora yi ta 33 a ciwo cikin za yi talatin da hudu mm. amma kaga ya fi kama da na ƙarshen duk wanda ka sa a ƙarshe shi za ka yi mm. qala mm. fa Aliyun ali fa ma taraktuhunna ba'du ina ne cewa na tun da na ji wannan ban bata ba qala fa qala lahu ibn al bin khawwa yake cewa wala laylata as-siffin ah. ha a daren da kai yakin nan na basasa wala aliyu tsakaninka da sunna muawiya hmm. sai ce wala lailata sufi har wannan daren wallahi babbari har sabai sun kai koli wajen dagewa a abu kuma wannan ta tajriba ta nuna inda kana wannan zikirin za a kwanta bacci za ka dinga tashi cikin dare kuma za ka dinga tashi ba ka da kasala a jikinka duk ƙarfi za ka dinga tashi amma kuma shaidan ba zai baka ba wallahi ai mun karanta da kucin hadisi shaidan sai ya kawo ma ziyara to amma abin da ake ko sai ka shagaltu da wani abin kafin ka kwanta rirri sai ka cika wani abin suka tafi ka dama kafin shaidan ya baka da abuwa sai kun ta ko wani ce wallahi malam na yi kokari sai na kiyaye kaza zan dinga yi sai za a rike nan an kama an kama kaza na ce dama su ake kace kadina ka dinga yi suna suna wata rana ta cika hmm. an gane ko wata rana ta cika yawa hmm. قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن نعمان بن سالم سمعت يعقوب بن عاصم بن عروة بن مسعود سمعت رجلا قال لعبد الله بن عمرو innaka taqulu inna as-sa'ata taqumu ila kaza wa kaza kace alƙiyama za ta tashi zuwa lokaci kaza da kaza ko idan aka kaza da kaza ko a san da kaza da kaza ya bayyana qala laqad hamamtu alla uhaddithukum shay'an wallahi na yunkura ni ba zan gaya muku komai ba na yi niyan komai amran amma na ce muku bayan wani dan lokaci kaɗan za ga wani lamari babba zai faru kana ta hariƙal baiti ƙwala shuba haza sai ce mm. ta hariƙal baiti kone gidaje saboda musibu a zo ana hauro ana gobara a gidajen mutane mm. sai shuba ya ce haza au nahwahu sai ce wannan kenan wannan ma yana daga ciki ko mutunta. ثم قال عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال في أمتي جوجل زي فتوى أتشان الأمة فيلبث فيهم أربعين كاغا شما أتشان الأمة أنا محمد صلى الله عليه وسلم zai zauna kuma a cikin al'umma kwana arba'in zai gaba ɗaya a duniya. La adiri arba'ina yauman au arba'ina aman. Wata ne shekara arba'in ko kwana arba'in ko zirjan shi kwana arba'in na'am aw arba'ina layla ko dare arba'in aw arba'ina shahran ko wata arba'in فيبعث الله عز وجل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم باي abin da jujal ya shiga ko ina banda maka banda madina ana cikin wannan mutane ya kashe na kashewa ya cutar da na cutarwa jujal hmm. kawai sai katsam Allah ya turo annabi Isa ka annahu urwatu ibn mas'ud as-saqafi ya ce kai ka ce urwa dan wato dan mas'ud ne a saka juzal din ha ba annabi isa hmm. fa yawharu fa yatlubuhu fa yuhliku annabi isa an yazo bayyana bai hmm. tulubu zai bai zai neme shi duk inda yake kuma ya kashe shi ai jujal sai an aiko annabi dama malashi Allah Allah alaihi sun san shi na'am eh, sun san shi na'am نعم ثم يلبس الناس بعده سنين سبعا to mutane za su zauna bayan halakar da Dujjal tsawon shekara bakwai. Na'am. Laisa bai nasnaini adawatun. Mana duk za a shirya. Hmm. Annabi Isa ya zo ya yi amfani da kitabu sunna hmm. sai Bukhari sai Muslim. Hmm. Ya gyara mutane al'umma sun koma kan layi tsotsar. Na'am. Daga babu gaba tsakanin wani da wani kowa yana sakuwa. Duniya ta gyaru. ba. Tumma rihan barida. sai Allah ya aiko wata iska mai sanyi min qibali shami daga sham za ta tuhu fala ya baka ahadun fi qalbihi mithqalu dharratin min iman babu wani wanda ya zama cewa a cikin zuciyarsa akwai kwayar zarra ne illa qabadathu ba ta fita kashi shi wani kowa da Allah duka duk mai imani zai mutu hatta law anna ahadahum kana fi kabiri jabalin kai wallahi ko da ɗayan musulmi ya kasance a cikin kogo na wani dutse da dakhalat alayhi sai ta shiga ta same shi ta kashe shi qala sami'tuha min sallallahu alaihi wasallam daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am wa yabqa shiraru an-nas fi kiffati at wato mutane za su zamo a shiraran mutane mutanen banza za su zama fi kiffati at ma'ana za su zama cewa za su zama a cikin hadari da abin da aka ce fuka-fuki na tsuntsu ya ɗauko shi yana jin bacci zai iya sake shi zai iya sake ma'ana mutane suna cin hatsari saboda ne a cikin hmm. sabon Allah ake tsawo tsawo na'am yawa wa ahlami sibai wa ahlami siba hmm. wato za su zama cewa kawai suna cikin tunanin namun daji ma'ana duk mutanen banza su za zama za su samu dama akan kowa yawa la ya arifuna maarufan? kaga mutane ba su iya gane ma meye alkhairi wala yunkiruna munkara kuma a wannan gabar ba za su iya ganin wani abu na sharri a dina ba mm. dai da mushi yanzu ka kula ina da ake daukar ke duk mutumin da zai zo ya dinga nasiha ko ya ce a didi in ka kula za ga an tsane shi ana kuma tun ina ta fara daga gida ma ta fara eh, daga gida za a fara kinka wani sai ta ka da siffa iri kaza wani sai ta ka iri kaza wani ta ka iri kaza shi ta na ce ni dai a shawara ta duk mutumin da Allah ya sa ya gane gaskiya to tashi ya nemi kuɗi dan ko dangin ka ba mai baka sisi don baka ɗauko tsarin da za a taimake ka ba domin za a kai baka yi banbaɗanci ba baka bi inna rijiji ba baka yi kaza baka yi kaza baka yi kaza ba wanda zai iya cewa ya zo ya tsaya ya taimake ka wallahi sai wanda Allah ya sa mutumin kirki isa kawai ka tashi ka je ka nema gurgurdan kuma ka samu kana'a kar ka ce zaka rayuwa irin ta mutane suna suna dinka shadda da kaza da kaza ka ka iri ka samu wani kirgi naka irin ga yawo talauci na shirya din nan ka dinka ya duka kai ta yawo kada balo-balo a cikinsu wannan shi ne ka yi haƙuri ka samu matar ka ustaziya ta yi haƙuri ka samu ‘ya'yanka ka ce su ji tsoron Allah mu tafi wajen Allah ku yi haƙuri wanda ya da ku shi kenan wanda bai bi shi kenan wannan kenan ba ruwanka me ake yi a gari mai ake kaza duk kyara jama'a don yanzu hanyoyin da ake bi a yaki mutane yana da yawa za amfani da talaucin da kake ciki ta an tsora ka kan wata tarbiyya mara kyau da amfani da damuwar da kake ciki ta an zo a kaza da sai amfani da talaucin iyalinka a shigo musu da wani abu kana malam gefe wata fitinanniya ta zo ta tsora matarka akan wani abu ku ta bala'i ko ɗazin mun yi maka makamancin wannan mace ta zo da wannan na ce mata ke mijinki ki yi haƙuri ku koma ku zauna ta ce malam a gaban ka nake amma abinda na gaya yan uwana ko uwanmu da ta mutu za ta fito wallahi ba ta yi in zauna da wannan mutumin ba yanzu ma na kai shi kotu to kaji wannan gunduma gunduma mafi yawanci kuma tana zaune ne wata kawa ta shigo sai ce miji ke yana cutar ki au Allah kuwa ta ce eh mana ta fi ta da balli karasa na'am qala fa yatamassalu lahum ash-shaytanu sai shaytan ya rikida ga jama'a na'am fa yaqulu sai ce ala tastajibuna ku zo ku amsa kira mana na'am fa ya'muruhum bil awthani fa ya'budunaha yace ai gaba ɗaya ku koma bauta gunki za su tada ku daga wannan yanayi sai su kama bauta musu na'am wa hum fi zalika darra na'am na'am arzaquhum hasanun aishuhum wato su a wannan lokacin a wannan zamanin wato suna da arziki mai kyau suna da rayuwa mai kyau ai dama rabon lahira ne babu shi kuma ba su da lahira a nan da aka tara musu a ba su sun ma yin fako fi sore to ana cikin wannan kowa ya lalace sai abu ta ƙaho fala ya ma'ahu ahadun illa asgha lahu wallahi ba wanda zai ji wannan ƙarar wannan ƙahon ba sai ya tsaya kusa ya saurara na'am wa awwalu man yasma'uhu Ba kuma wanda zai ji ƙarar wannan ƙahon rajulun yalubu hawbahu fa yas'aqu rajulun ya lubu haubahu wani mutum ne yake kewaya wato haubahu ko ya zama cewa wato gonarsa yana cikin gonarsa yana cikin rudarsa kawai sai fara jin Jam'a ga wani wani sauki muke ji ba mu taba irin jin sa ba to gama kowa kowa sai ya kama jin sa ya lubu haulahu fa yas'aqu wannan ce latsa bishai idan ya zo ka kewaye abu ko ka gyara shi an gane mutum yana sai yana gyara ta ko yana kuma duk sana'a sai yana gyara ta kawai sai fara jin sautin na thumma la yabqa ahadun illa sa'iqa wallahi idan aka wannan buta ba wani wanda zai rage face sai ya mutu hmm. kowa hatta kiyashi ثم يرسل الله an ينزل الله مطرا sai Allah subhanahu ta'ala hmm. ya aika wato ya aika ko kuma ya yi umarni wato yayi umarni ga sama ya zubar da ruwan sama ka annahu tsallu. ka annahu tsallu, kai ka ce raba ce na'am aw yadhillu kai ka ce a'a wato wata inuwa ce ko abinda ake so a ce za a mamakon ruwa a cika duniya gaba daya ce nu'manu shaku shi ya shakka rake to na'am fatambutuhu minhu ajsadun nasi duk jikin mutane zai tsaro da da iri na'am sun summa Ko shuka thumma yunfakhu fihi ukhra bayan wani zamani hmm. sai Allah subhanahu ta'ala ya sa a sake bukatar sai zahum qiyamun yanzuru nan take sai ga mutane sun tsaya suna jiran abin da Allah zai ce musu qala thumma yuqalu ya ayyuhan nas sai a ce ya ku taron mutane gaba ɗaya alumu ila rabbikum to an ce a tafi wajen Allah hmm. waqifuhum innahum mas'ulun to ku kuma mala'iku ku je ku tsaye da mutane ku shirya su domin yau za a yi tambaya sai zuga ga wanda yake Kano sai ya tafi can hmm. a yana za a yi a sham za a yi a nan gabas ta tsakiya hmm. a nan za a tashin alkiyama hmm. wannan kasar ce ba wannan kasar ba ce Allahu a'lam yau mutu baddal al-ard ghayr al-ard wa samawat kaga ranar za a canza wata kasa ba wannan kasar ba canza kaga a canja sammai ba wa'annan sammai din ba qala thumma yuqalu sai a ce akhriju ba'sa an-nari sai a ce a kuware yan wuta qala fa yuqalu sai a ce kam kam ya ubangiji a cikin nawa za a ibi yan wuta fa yaqalu min kulli alfin tis'ami'atin wa tis'atan wa tis'ina a duk mutum dubu a ɗauki ɗari tara da casa'in da tara su ne yan wuta ba yawma idin yub'athu alwildan shiba a wannan ranar za a tashi yara yan kananun yara da su ma suka mutu za a tashe su wato da furfura wa yau ma izin yukshafu an sa'in a wannan ranar ce za a yayi kori to wannan shi ne akwai maganganu da yawa akan yukshafu an sa'in za a saƙon rahman Allah ya ƙafi jalalihi azzawajal domin hadisi ya tabbata ubangiji wata ala zai sa diga digadiginsa na zati a cikin wutar jahannama an gane ko da cewa ibara ce ta mutane za su cikin wahala na قال محمد بن جعفر نعم حدثني بهذا الحديث الشعبة نعم مرات نعم وعرضت عليه نعم نعم بشكل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 iji mana ya Allah makiya mana ka da mabunta Allah ka mana maganin waɗanda akwai